ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما lalle waɗanda suke ƙanƙan da kai ga Allah da biyayya a cikin maza da masu ƙanƙan da kai da biyayya a cikin mata da masu gaskata Allah cikin maza da masu gaskata Allah cikin mata da masu yin ɗa'a ga Allah maza da masu ɗa'a ga Allah mata da masu gaskiya cikin imaninsu maza masu gaskiya cikin imaninsu mata da masu haƙuri akan ɗa'ar Allah da barin saɓo da musifa maza da masu haƙuri akan ɗa'ar Allah da barin saɓo da musifa mata da masu bayar da sadakar dukiyoyinsu a farilla da nafila a cikin maza da mata da masu yin azumin farilla da nafila saboda Allah a cikin maza da mata da masu kiyaye al'aurarsu ta hanyar suturce ta ga wanda bai dace gani ba da kuma nisantar alfashar zina da abubuwan da suke kaiwa zuwa ga zinar a cikin maza da mata da masu tuna Allah a zukatansu da harshensu sau da yawa a bayyane da ɓoye a cikin maza da mata. Allah ya tanadar musu gafarar zunubansu da kuma lada mai yawa a ranar alkiyama shine aljanna.